أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu muna cikin suratul zumal ina ganin farkon sura ne zamu tashi ko ko kafin wannan ne suratul zumal ne eh ma yan wa sun manta kawai na zamta shi kai ne sarkin karatu ina muka zamta shi ba ka zo ba a satin da ya wuce ha ba ma ka zo ba to na zamta shi ku yanke mu dai kai na zamce la ilaha illallah a dan Allah kar ku gaya mana wani agogon garaji ma kai wani sura za ta yi ina litashin ka <laughs> ai murajiya kuma manci shi to ya ce suratul zumal ibn abbas ya ce hiya makiya ila ayatan aya guda biyu ne kawai shi zama ayan madani ya ce daga cikin su suna Allah ibadi allazina asrafu wa shi wannan ayan eh, madani ne kuma wa ma qadarullah haka qadrihi ibnu abbas yana cewa wannan ayoyin su ne daga cikin suratul zumar wanda aka saukar su a majina? sahawi ke cewa wannan suran ya sauka ne bayan suratu saba'i ko kafin suratul mumini wannan duk ikhtiyar ne masu faɗa wannan abu yake cewa wakala mujahid mujahid na sai fasar mana aya afaman yattaki biwajihi su afaman yattaki biwajihi su um, su al'azaba yawmal qiyamah ko ba haka bane shi ce afa manya wajihi ya ce wanda yake kare fuskansa yake ji kare fuskansa yi yujahu wanda za a jawo shi ala wajihi finnar za a ja fuskansa yana tafiya fuskansa a cikin wuta huwa kawo ta'ala ina sai fasar maka afa man yulqa na khair shin wanda za a jefa shi a cikin wuta kuma yana tafiya fuskansa ya fi. da wanda aman ya ci aminan yau malkiyama da wanda zai zo amintacce ranar tashin kiyama dan arjanna ne that's daidai to jawabi kai ka bada jawabi qur'ani dama tambaye ki sakewa kai ka san jawabi afaman yattaqi bi wajhi shine yujawu ina sai fasar mujahid da yujawu wanda za a jawo shi a fuska shine ayafa man yattaqi bi wajhi wanda yake kare fuskansa amma kuma da wannan fuskan shi ake gyawo shi a cikin wuta yujaru ala wajhihi finnar za a gyawo shi a maina tafiya don an taya an wuce aya can cewa tashin kiyama Allah zai sa mutane su tafi akan fuskan su sa lokacin da zai wuce wuta ma dukkan wuta za a tafi shi ce wa gairu wani sa ce wani ibn abbas ya ce ya ce qur'anan Arabiya gaira zi iwaji la'an lahum yattaquna da yace gaira zi iwaji bi ma'ana ba wani lafsa a ciki ba wani abun shakku a ciki ko wani abun da ya kasance akwai wani duhu kai ba karkace yake ba iwaji shine karkata abu yace gaira zi iwaji ba ma boci karkace ba qur'anin limiƙeƙe ne baya bukatan wanda za a nan to shi ne ke cewa kuma wa rajulan salaman li rajulin ina kawo wannan ne ke cewa daraballahu masalan rajulan fihi shuraka a sun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyan masalan ya ce, Allah yana buga kwatanci cewa mutum ne yake da yake da yake da yake da yake da musharaka da wani yake da musharaka da wasu mutane kowa yake da kasunsa wa rajulan salim da rajuli da mutum kuma da mutum lafiya na gare shi mutashaki suna ragulan da suke musharaka mutashaki suna wanda suna da mummunan alayayi musharaka da su a wani abu da mutum da kuma lafiyarsa kalo eh daidaice miƙeƙe ne da wanda kuma ba miƙeƙe ba nan hal yastawiya nan masalan za a buga masu kwatan shi daidai suke abin da yake nufi a ce daraballahu matan li rajul aw fi rajul ya kasance rajul mutum farko ya kasance rajul ne wanda ya kasance miƙiƙe ne lafiyarsa kalo da rajul kuma da wanda ya kasance kuma ba miƙiƙe ba shi za su zama daya to mutashaki suna zai zo kawo tafsirinsa daban-daban shi sa na sallama muku aya yana gaba zai fassara muku amma nan wace rajulan mutum da shi duk gababuwansa lafiyarsa kano salihi mutum ne ya zai kasance matsalar ilayihim ina kwatanta cewa duk an laurin da suke ginawa batil wanda ba komai ba za a hada shi da wa ilahil haq da Allah ya kasance Allah na gaskiya Shi ne abin da yake sai gaya maka An allorin da aka gina wanda gabobi ne kuma halitta ne a hada wannan Allah da ubangijinmu wanda shi ne mai gaskiya kuma da ilahinsu na batun shi ne abin da ke sai kawo maka ce ke cewa alaisallawa bi kafin abda wa yuhawifuna ka billazina min dunihi ya ce min na shi ne fasar shi autar alaisallawa bi kafin abdihi a shin an labi isa ma bawansa ba suna sotar da ke cewa in baka daina zagin su ba gumakan za su kawo maka cutuka daban-daban shine wajen da suke cewa innaka tu'ibul alihatana wa tazkurha bisu la takfunna an zikirha aw tusibuka bisu suke ce da manzo Allah kana ambaci gumakan mu da su'i in maka yi shiru ko kuwa wannan gumakan za su samu maka mummunan rashin lafiya ko wani barnan yadda mutane suke fada yanzu duk abin da mutum ya yi a ce ya taba wani abun zai albata shi ba abin da zai same shi wa yukharrifuna kabil ladina min dunihi suna surta da kai da wanda kuma baya da ubangiji shine sunansa ausan ya ce ba abin da za su yi maka shi ke cewa summa idza hu ni'mata minna shine fasara hawalna a hataina abin da muka bayar kenan idza hawalna lana idza hu ni'mata minna wannan a taina ne in dai muka bayar ya fasara daidai ne amma ko da wanda su abu da bai fasara shi haka ba ina ce kullu ma utiyatu faqad khawaltahu shi ce wal jaa sidiq wanda ya kawo gaskiya shine qur'ani shine manzo wa sadaka bihi mu'min kuma mu'mine sun gaskata shi ma'ana sadaka bihi mu'min in na ce manzo Allah ya kawo qur'ani kuma mu'min ya gaskata shi to ya ji yawmal qiyamah tashin kiyama zai zo ya kul sai ce hadha allazi ataitani amitu bima fihi shi duk mumini duk wanda yazo gaba Allah zai ce abin da ka bani an manzo Allah kawo mar shine Qur'ani to mun yi aiki abin da yake ciki kaga wanda ba yake da ciki ya san cewa Qur'ani da an kawo masa tashin kiyama zai sha mamaki tun da shi bai aiki abin da yake ciki ba mutanen nawa ne ba san abin da ke cikin Qur'ani ba mu ne amma da yi Qur'ani ke cewa kuma ba sa aiki abin da yake shi yake cewa mutashaki suna wanda suke mutashaki su rajul tashaki su asiru la yarda bil insa mutum ne wanda baya yadda a yi insafi shi mutum da'ima zalimi ne shaki kira mutashaki su to wannan irin mutanen kuma ku yi musharaka da wani abu yaya za ka ji mutashaki su ne asir la yarda mutum ne mai tsanani baya yarda bil insafi ayi daidai da'ima tabi'ansa shine ne daidai to shi ku yi musharaka da shi wani abu alheri ai ka shiga uku an ya kiyaye wa ragulan salaman da mutum kuma da mikeke mutum ne yana da adalci hankalinsa akwai shi kuma ga rahama ya ce yukalu saliman salihan mutum da ya kasance mutum ne mai mikeke kuma gabobuwan sarai rai kuma a hada da wanda ba dafiya yake ba ba za su zama daya ba shi wajen da yake cewa wa iza zukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah shine ke so ya fassara maka ishma'azzat na farat rai baya son abu ya kauce baya bukata abu rai baya son abu na farat ina kin abu shine isma'azzat ana karanta qur'ani ba sa su ji ba sa sa to shi wajen da yace wa inajillahu allazina taqaw bi mafazatihim shine fasa bi mafazatin min al shine Allah zai kubta da wanda suke jin tsoronsa ya ba su rabon su ranar tashin kiyama ne samu a cikin su shi wajen da watara al-mala'ikatu hafina min hawl al-arsh hafina mutifina bifa eh, yace bihi fa fihim bi bihi yace mala'iku za su kewaye wannan mala'iku sun kewaye al-arsh ko ta ina shine wata ra malaikata hafina min haula arshi shine kalma mutifina bina ana bihifafaihi bi jawanibihi shine bi jawanibihi kowane shashin sa an ga malaiku sun kewaye shine ki fasar maka wannan aya. shi wajen da Allah ce Allahu nazzala ahsana hadisa kitaban mutashabihan da yace mutashabihan ne zamin ishtibahi a ba wanda ya rikice ba shi mutashabiha ba ana nufi wanda ya rikici ba mutashabiha abinda yake nufi walakin yushbihu ba'duhu ba'dan fi tasdiq nan shashin daga ayoyin da ka gan shi bakar shi kaga yana gaskata ayan kamar shi aka sauka da shi suratul luqman in ka duba ayoyi a cikin suratul luqman in yana kawo kisa annabi isa shi ka gan ka same shi a cikin suratul mu'minin irin wannan nafsin shi amma canja ibaran wando ya gaskata abin da ya wuce hmm. babu kauluhu ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim Allah yake cewa ya ibadi allazina asrafu wanda suka cutar da kaunan su suka zarci kaunan su suka wuce gona da iri akan sabo bayina ku la taqnatu min rahmatillah Ka ku dauki kauna da rahma Allah don me inna Allah kika ubangiji in kun yi tuban kun daina yakfur zunuban jami'an zai yafe zunubai baki ɗaya hu shi ubangiji huwa gafurur rahim shine mai yafewa rahim kuma mai yawan rahma rahim daban da rahim Allah wazin fa'il mai yawan rahma to anan wurin anan wai su malamai suka ma ibn abbas rajja nan tunda Allah yake cewa inna la yaghfiru zunuban jami'an kowane zunubi Allah zai yafi a cikin sa ma akwai shirka saboda haka shirka shine babban zunubi to duk mutum da ya kisan kai ma in shi mai ya tuba Allah zai yafe masa shi ne zai kawo ajisa kan wannan babi ya ce hadasani ibrahim ibn musa akhbarana hisham ibn yusuf anna ibn jurayj qala ya'la inna sa'id ibn jubair akhbarahu anna ibn abbas radiyallahu anhuma anna unasan min ahli shirk ce mutane wanda suke cikin maguzanci da na shirkin jahiliya suke bota ma wani Allah kanu kadi katalu hakika sun yi kisan kai don su samu abin duniya wa aksaru kuma sun yawa kisan kai wa zanu sun yi zina lokacin jahiliya tun da ya ce da su haram wa aksaru sun yawa zina da abubuwa da fahisha da shirka da zina da komai fa'atau muhammadan sallallahu alaihi wasallam shi suka zo yin manzala fa kalu shi suka ce innal ladhi taqul a da kake gaya mana qur'ani da ka kawo wa tad'u ilayhi alhasan kuma abinda kake kira zuwa gare shi abu ne mai kyau la tukhbirna da zaka ba mu labarin anna lima amilna kafaratan kafa eh kafaratan da abinda muka aikata abinda muka aikata ina maka ba mu labari shin abinda muka aikata za a iya yafe mana duka baki daya kuwa baka da shine littafin kai ina ina ha ba san ko ina ke ba ba ka nan zarin kenan eh shi ne kuskuren da kayi nan zarka sa alama da kai kuskuren tai shi ke cewa yake cewa fa nazala wallazina la yad'una ma Allah ilahan shayar la ce wanda ba sa kira wani tare da ubangiji su wala yaqtuluna nafsan lati harama Allah kuma ba sa yi kisa ba sa kashe rai wanda ya Allah ya haramta yin sa illa bil haqi shi dai ya zama gaskiya wala yaznun ba sa zina to haka ne wannan aya ne suka suke kuka cewa gashi sun yi shirka sun yi zina to sha Allah ya ce kul ya ibadil ladina asrafu Allah afsun wanda suka yi zina wanda suka yi shirka la taknatu tumi rahmatillah ku yi tuba kar ku dauki kauna da Allah ubangiji ku inna la yaghfiru zunuban jami'a ayan da ya ba su suru shine la yad'u ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan ahar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah ila bil haqq wa la yaznun wannan sun sun ce ai mun aikata su baki daya shine Allah ya kawo masu makhraja duk abin da mutum ya aikata ya daina Allah zai yafi masa amma da kyakkyawan niyya babu kaulihi wa ma qadarullah haqa qadri ya ce Allah ke cewa ba su kaddara Allah yin da Allah ubangi girman sa yake ba su kaddara gudun kaddara wanda Allah yake ba haddathana adam na shayban an mansur an ibrahim an abida an abdullahi radiyallahu anhu qala jaa habar min ahbar ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace malami daga cikin manyan malaman yahudawa ya zo wajen manzo Allah fa ya muhammad yace ya muhammad inna najidu annan la muna samu a cikin taura da injila ya ji alsamawa ala isba'i Allah zai mayar da saman baki ɗaya a cikin ɗan yasunsa wal ardina ala isba'i kuma a cikin kuma kasa baki ɗaya ɗan yasu kwaya ɗan yasun kwaya ɗaya wa shajaru ala isba'i kuma ita tuwa kan ɗan yasu ɗaya wal ma'a wal sara da kuma da abin da yake fuskan kasa da ruwa shine sara ala isba'i shi kuma dan yasu daya wasa'il khala'iki sauran halitta kuma ala isba'i ina dan yasu daya ya zama nawa kenan biyar fa yaqulu shan lati ana malik ni ne Allah fadaika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu tasdiqan qawli al-habar ya al-habar shi manzan ya dariya har nan fikafikinsa nan suka yi bayana saboda ina fadana abin da ya yake duba da wannan ya dace da abin da Allah ya saukar masa da shi kuma shi wannan fadan wannan malamin fada min da ke fara ya dace abin da Allah ya turu ma manzo Allah shine manzo Allah ke dariya bayan wannan shi manzo Allah ya kira thumma qad qara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qadarullah haqa qadarihi shi manzo Allah ke cewa ai yahudawa da addinin su kawai bas kaddara Allah gurgudon yanda Allah yake cewa kaddara shi kuma sun rage abin da yake akwai wannan ina fadar ma wannan kaga irin waɗannan ayoyi ya zaka fassara isba'i in kana gudu ka cewa dan yasu yayi kama dan adam to wannan inda yazo ya Allah har da ya yi don i gaskata abu ka faɗa yin da ya amma Allah laisa ka misli shi amma dan yasu da ce dan yasu bai yi kama dan adam ba dan adam ke da dan yasu ka kirga kuma dan yasu guda biyar aka fara daya biyu uku hudu biyar amma shin ana magana Allah a kwatanta bani adam halitta da dan adam bai ma zai taba yi ba to amma abin da za a gaya maka ke na ka fahimta ilimi ake Allah haka akwai yaren da ba za ka gane ba yaren da za ka gane ke na aka gaya maka abubuwa suna cikin aljanna shi wani yaren da ka san shi za a ga a ce akwai abinci a cikin aljanna amma wannan abinci ba za a iya hada shi da nan ba haka ne da aka ce to Allah zai zai rike saman da kasan sabaki ɗaya da abin da yake ciki kai ma ba gan abin da yake riki sama da kasa shi annu to ko rike wani abin da yake riki abin nawa shi da annu shi kwatanta maka amma shi dan ya san Allah ko annu Allah kamar komai ne tun ka zo ka ce ikon sa da kudransa to shi ka yi mai kudran guda nawa ne ka ce isbil ina riki dan ya sama daga cikin kudransa eh, abin na daga kudransa eh kudran guda dubu ne kai yi ka cuce kanka ka hutu babu kawli wal ard jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah wannan aya ina nuna ce kagan Allah zai rike kayansa baki daya wa yake wasa da waya ne Allah zai rike su qabadatu shine zai kubce su haka baki daya wasamawatu sammin guda duka matuyatu bi yaminihi dan Allah to duba fa wannan aya ne ko aji shi ne bi yaminihi kuma mu za a ji aji shi ne wannan wa samawat matawiyatu menene biyadi to da wannan kuma yaminin kuma shi ka ce me zaka ce shi dai ka yi amkura ka bar yadda Allah ya ce ina ji mutane ko Qur'an da hadisin ba sa karantawa ya ce wal ardu jami'an yawm al qiyama was samawatu matwiyatu zane da sun bi baki da hi. da annu sa to kuma zaka doki cewa Allah yana da annu kamar dan adam ka zama lafiya wala duk wanda ya ma Allah tashbihi kamar dan adam kafiri ne inda ya sai dan dagare kuwa to amma dan an fada abu yanda yake ka yadda da yadda Allah ya kawo mara wani takobi da zai raba wannan mai ce laysa ka mislihi shay'un mangarta kare na fata an gane yace na sa'id ibn ufair qala hadathani lays qala hadathana abdurrahman ibn khalid ibn musafir an ibn ibn shahab ana abi salama أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض Allah zai ɗauki sama baki kasa baki dai na wa ya tuwi sama samawa ti biya hadisi yana fassara wannan kuma masamman baki dai suna nu damansa sun ma ya kulshe ce ana maliku aina mulukul af ni ne sarki ina sarakunan duniya lokacin waye zai tashi ta da hankali hmm. babu kawali ta'ala jiya mun ji taro kaduna ana gaya mana yaran da aka kama su daga jos wancan yakin da ya wuce sun tafi da su abin nan abin nan shi iyayensu ke zuwan kaji shi a ba da aka fansa da su dubu hamsin dubu arba'in har nan sun mai da su bayi ana kawo dalili jiya duk wani mai ruhi shai kuka na gira na security sun sani gwamnati sun sani kowai sani amma yaran mata masu ciki yakin da aka yi na da arnan suka kama suka kai shi yarawar shaddau akwai mace da za a tafi coci sha tafi da ita ta ki sha kulle ta ita ne ta gudu aka kama ta akwai yara kanan da aka kawo a gidan nafi baba ahmed a kaduna wanda an bada kuɗi ne aka fito da su sai ka je arnan su yi ciniki su muka ma yaran kuma kowa yana tsare kana gani ana a zaman lafiya duniya da mu ne muka kama arne kwaya ɗaya aka mai da shi baya da duk rajin duniyan na da talabijin ana ci an faɗa an yi bayani yanzu kudi aka bayar aka ji aka doko su da sun arnan suka ji ana ta cewa za a ji a bincike suna ta kashe yara kana da ruhi kana jin mangana kilka zai tashi kuma kamar ka mutu ya ta gari kamar irin wannan garin Najeriya da security suna na kota yana ko cikin ku security ana gan komai a fayyace a bari yara yarwan shadda wanda arna suka yi yaki sun nake so shi an ji an yi ciniki shi an ba da dubu arba'in dubu hamsin kafin a mika ma yara yara mata kuma na ta masu ciki fulani an cincinja masu zane fulani a kawai yaran su an cincin masu zane an cinje masu ana kai masu coci wace irin al'umma ne muke da su yanzu hukuma musulmi ne ministoci mafi yawa musulmi ne kuma ga ka rasa me ake bukata na gida ne ban kashe yan boko haram ba an ba jazira yayi man kage duk wanda zai faɗa magana yace jazira ne faɗa ma'ana na gida su ba sani ba ko minista zai magana ce jazira suka ce a kasan sa ba a garin sa a gidan sa cikin gidan sa shi ya ce jazira ne je ba da labari idan kake jazira ne ba da labarin gidan mutum labarin gidanka nan wani fito daga amurka zai ce ga yadda gidanka yake eh musulmi ne suke annun yarwan janda mutanen arnan shekaru kuma duk kowa ya sani an yi kuka an gashi ni ma ai ban taba yadda cewa man ganga sai jiya nake ji na ga kamar ta suniya ne tunda yakin da aka yi can an ka kama yara da yayan fulani an tafi da su an ce ganima ne dan nasu man surutu ne ce yanzu su ake fansa gidauniya mai abin da zai ce kenan gaskiya ne to kun ce la za yi a a yanzu ya za yi eh ba kai ba yanzu ya za yi suna nan su me ka yi ba ra'ayinka ba aikace kai da wa ya ga yin mu kenan ko jiya ma fara kenan shi ba abin da za a tashi mm. in ba a cikin mu da suka saya su na bi ba Ahmad da buta lauyoyi da suke zuwa da kudi suke wani kudi dai an ce da dansa dubu ko dubu talatin ne ya kafa ya dawo garkar ka jin abubuwa eh zaka ce da wannan ba ba Allah ne wai yanzu da aka fito da kan mutum a kaburi da kafansa aka yi masa abin nan me kuyi a kofin gidansu mata suka zo nan lannan kaya muka tara na muka basu da suka zo nan su 20 da wani abu da take cewa an sa sa daki ne sama ana sa kayan 'yan sanda ki cewa suna ce kwanta da hankalin ku ba komai ashe ba yan sanda bane su annan muka tara kaya bai wuce sati huɗu ba muka mika musu ashe arna na sha jana jefo su suna faduwa ana ta harbe su da yara ki ta yanka su aini ban saman cewa Najeriya hukuma zai bari har a kai da an tabbatar ga fulani yaran fulani da kan hausa an kama su an tafi da su Shandam. shaddam tuntuni ake fada ban yarda ba jiya ake gaya wanda aka fansa suna gidan baban nafi ahmad da sauran mata da kuma wanda suke a can za ka ce da wannan me rayuwa nan wannan wani irin al'umma ne kuma me za ka iya cewa wannan shi ne ji ana cewa waye mene na ce to irin wannan musamman lauyoyi lauyoyi dole muna da yan takifin lauyoyi dalilan da suke da annunmu a shiga da shi kotu a tabbatar da wannan abin tukun farko wanda za a da shi shine gwamnan wancan amma wannan mangaran hankali ba zai dauka ba shi kana da dalilai azaman kasan da ake zaman irin zaman da ake har na dan tsira jos suna cikin tsakiyar musulmi zoci wannan abu kuma da musulmi suka yi wannan a zaman lafiya da yanzu duk wata ina na kadawa yanzu me ya shiga da lamido a cikin zancen sau lamido da ya hau wannan mulkin shi ya kama manya-manya arna coci sun sata kudi fita fiye da hankali yanzu arnan kaduna ku jos arnan kaduna sun first conference a ciro lamido a ciro wannan wannan sulun sulamido menene yi mai sun shi yi kuma saboda shi musulmi na arna ya hau yanzu ana ta fada a jiya kuma masa raji ku karanta jarida za ku ji abin da ya mun yi press conference a kafa da an gaggaya masu mangan har su mutu ba za su manta ba ko sun tuna cikin kafin je sun rikice waɗannan arnan abinda suka yi first conference wa a ciro sojoji a ciro wannan dan Kano na bawa Allah dan bazo kuma sojan ba wai sojan banza bane dan bazo da ilimi ne lauya ne karatu yayi shi ba wai sallakawa ya lauya ce ina lauya ne mai ilimi ya sai mai soja amma yanzu daga hawa ta sauke shi amma shekarar goma sha kenan duk sojojin na gira arna ne ba wanda ya taba bude baki a sauke su amma namu na sarakunan da ya mu namu na gwamnoni ligima suke zama mataimaki shugaban kasa ya zaka in kana jin mangana kamar sunya ne gari ba doka ba wanda ya damu shekarun jiya ranar juma da zamu tafi abin nan muka hadu daidai da kukuna nan wannan ta yake ni ban taba gani burgo mutum ba na aji sha da safi ranar juma babur sai hadu da tifa ne mara abin ne ya taka fito da wala ana daga shi ga ga ga ga kwaransa aji ina jini laikasa ci abin jira nan na yi ba wanda zai ce ma an doki shi za a ji a birni saboda jama'a sun yawa ciki na babur ne fa yanzu da safin kafa yanzu na ji tare wani abu ko takwas zuwa tara an taka masa nan daidai wanda aka gyara aka fito da kansa baki dai kuma ana daga daga shi ma daga kafansa haka ba ba ba zance kai irin dai a je a ringa wasa da rai waɗanda matasan da kake gani sun zama irin wannan kamar in iska basu da wannan jari ne a cikin musulunci a mai da su mutane a tsara rayuwarsu amma ya zai shi ta kashe su kokora wallahi na ganin ta gashi an daga kan wallahi kwanan su ba da gini ba ba jama ko yana kallon ba wanda yake zuba da awaye mai na nadama kowa kallon yake yi dan wansu jan kana gani musulmi yarba abubuwan da suke fada wallahi abun ga shanin zai baka tsoro wallahi musulmi shanin mu shi da Allah ya to yanzu da geridun za ta yi da geridun za ta yi a ta yi a ta yi to shi wannan arnin ya riga ya hau shi ga gana cuccuru su musulmi ana su da su kuma abinda ba san yake kenan ya zuba da duk ya zuba da baki ɗaya musulmi manya manya mutum bai zai gane ba shi wai su sun zo sun same ka wala akwai wani nan wani musulmi nan dan Kano nan garanci su ne manya manyan abin nan abin nan wajen nan custom manya-manya duk iya ta kaɓu da su kore su ba wanda ya sani nan da iko su abin da kuma ake fara kenan su dabba zo da waya-waya kore su kuma kama ba su lafiya a nan kama ba su lafiya kama suna da taba hankali ne me ya hada zancen jos kuma ci ciro a kore waɗannan a sa kirista me ya hada wannan abin da wannan muna da aiki a gaba layi wani aiki aiki ke gyara to ina kai kake wani gyara kake kai tunda aka gama ka tafi jos ka san me yake jos dai muka je ma wani wuri muna neman taimake su da makaranta shi aka kai mu wajen gidan da aka gidan kissa da aka kona aka ce masallaci eh, makaranta ne mu ba su kudi su gyara ana cikin wannan bala'i musulmi kuma gafin fura wallahi makaranta guda uku akan dashe gidajen arna ne ma wani gidan musulmi ko allo babu shi yazo ya nuna mai ya shiga da mu ya ce ga allon wajen da ya kone allo fa yake nuna ma ko ne kasa ake gina ba wai ga allon ko ne gida an gina ko presta ba yi ba ba da sun ga mun ga makarantu Dr. Suleiman su ya gina makarantar Dr. Suleiman namu ya gina makarantar da masallaci yana kira kan da sun ga an ba da miliyan biyu shi suka kikiro kariya duba bala da ake cikin mutum yanzu yana nuna maka gidan coci ya gidan mutane cewa ga shi ma makarantar na ka dauki kudi a kuma ka bashi je ci waɗannan kake da su da matasan da kake tafiya cici su zo sa ka gaba ko ka kashe ko ka ka ko ku mutu in ka yi garin kuma ce abinci shi nema to waɗannan al'umman ba gyara baya zaka gyaru kanka waɗannan jarin Kano na waɗannan matasan da a tsire suke da waɗannan matasa arewa ba sha ja kwace yaran yaran shadan ba to mutum yana shan kwaya bai san abin da yake yi ba tun da ya zuwa na suka taimake yan wansa suna gidan ɗaya na sai karbi miliyan biyu cinye ga kuma mai sa ba yake sai ya ba ya karku da al'umman da aka kauna taimako wace gyara kuma zaka yi ana manga gyara ai manga gyara karatun shine gyaran ba zuciyar ba kewa ya za a yi babu kauli ta'ala wa nufiqa fi suri man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah thumma fihi ukhra ko ba haka bane fa idahum qiyam yanzurun yace farko ga abin da za a yi wa nufi hafi sur mai bushe za a sa shi fasa'ika man fi samawati wa man fil duk wanda yake sama da kasa za su mutu sa'ika mutuwa nan ko suma mai sanani ila man sha Allah shi wanda Allah ya so su ne masu rike al'arshi suma nufi fihi ukhra ayi busa na biyu fa kiyamu yanzu, yanzurun shi ka gan kowa tashi yana kallo kiyama gashin ta da kiyama shi abin da yake gaban kowa ka yadda ko ka yadda dai ba iya ka suka da wannan sama suka yi da safe da yamma da rene da iskan da ake kaɗawa da abin nan itatuwan da suke a bankasa da koramai da abin da suke cikin rijiya da abin da suke cikin ciku da abin da suke saman da kasan da yake girgiza ba iya yin kaske ta suke girgiza ba ake taimutuwa kana ji ba amerika ba suke kawo girgiza kasan mun kana gashi kwa da yake kwa kafa yake dai annun wa yake to kiran kana so ka zama irin yan philosopher nan masu ajanu ajanu kamar akwai masu jini ce ka wannan abun haka aka same shi kaga fada yayi maukaci ne da ya shagiya ya ce haka aka samu duniyan ba mu abun suna da rai suna da ajali suna da komai suna ci suna sha yace hadathani hasan hadathana isma'il ibn khalil akhbarana abdurrahim an zakariya ابن أبي زائدة an عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم tafiya daura wurin inni awal ma yarfa rasa manzo Allah ce ni ne farkon da zan daga kaina ba da nafkatu akhira bayan Musa na karshe fa idza ana bi Musa shigani ina tashi naga anan Musa muta'alliku bil arsh naga yarki al arsh tashi anan Musa yana rike al arsh fala adri aka zarka kana am ba da nafkh haka ne yake wurin ko kuwa bayan busa wannan yake wurin manzo Allah yake fadan martaba na Musa kenan <coughs> ce zan tashi gai ya rike al'arshi amma duk da haka she shiga nan Musa she shiga cikin karkashin ceton manzo Allah wallahi shi ya cika ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake so a madda sun manzo Allah kamar kirista yanzu wai a hau jaki da rakuma ana ta yawo cici ana ta ihu mutum bai san yadda yake sallah ba bai san yadda yake manzo Allah yake ba bai san kauna manzo Allah bai san komai ba eh haura kuma da abubuwa yana ta ihu wata kutawa ha amma sa manya malamai sun ce abin da yake ba ta dan danka kuma bida ta dan Allah menene wannan la so حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال سميت أبا صالح قال سميت أبا هريرة رضي الله عنه قال ما بين نفختين أربعون musan farko da komai zai mutu da kuma skanis da tashin kiyama arba'un arba'in ne kal ya aba huraira arba'una yawman kwanaki arba'in ne kala abinci ya ce ni ban sani ba na kin ba ku hamsa kala arba'un na sana shekara arba'in ne kala abaitu na ki ban da ilimi ni ma ban ji shi ba kala arba'un na shaharan wata wata hudu ne eh, wata arba'in ne kala abaitu ban sani ba na ki Wasaibula la kullu shay'in min al insan ce duk abin da ka gan shi dan adam zai ruɓe a cikin kabri ila ajaban zambi shi dai annan nan gwiwansa nan wurin nan wurin wajen ka majelansa a wani kashi da shi kaɗai ne ba zai rufe ba fi yurkab khalq a kan wannan abun da dan adam za a ce shi duk komai zai shi wannan kashin zai shiga cikin kasa da shi za ta da dan adam eh karshe ka jelan nan da shi za a tashe duk komai zai rufe amma wannan kashin ina nan komai ya ne zai saka cikin kasa da shi za a fita da shi kuma dan adam ya jino akai babu suratul mu'min ina fata kuna gane wannan to in ba ayan Qur'ani wani abu so Abu Hurairah lokacin kuma mutane kawai ne suka sai ba geography suka karanta ba komai ba amma kana jin su ma yanzu yake ko mangana da manzala yake faɗa shigagin wayayu ne wanda sun fi duniya ma yanzu wannan yawa yawa kuma ba karatu suka yi ba amma ba mangana kana jin mangana hankali ina daukawa suratul mumin ce suratul mumin ce kala mujahid hamim ya ce magyazu ha magyazu awa'il sura ya ce hanyoyinsu kamar hanyoyi wannan hamim shi ma tafarkinsa kamar tafarkin sauran surori ne hamim alflamim alflamim hamim ya ce to majazu ha wani majazu ma nan tafarkin na yadda suke yadda hanyoyinsa suke yadda fahimtarsa suke majazu awa'il sura suna sauran kamar kaf ha ain sad ya ce duk dai suke mujahidi ke fasa ya ce duk dai suke to wannan al'aini ya ce akan waɗannan harfin hamim alf ya ce malamin sun saba tafsirinsu ɗaya har guda arba'in ko ya fassara ɗaya har arba'in wane ce kaza ne wane ce kaza ne wane ce kaza to na fi so an samu dama yana nan al'aini ya kawo su la'ala za ku karu a kaɗan amma sa ba yawa tun da mun ji wanda ya faɗa nan bal yake cewa yake cewa kad ikhtalafa fi hadhihi al-huruf munqati'a allati fi awahir sura alla akthar min 30 qawla ya fi 30 mangano a cikin sa wai suna kawo shi 40 fakiya hiya ilmu masturan wasu suka ce ilimi ne wanda Allah ya boye shi wasu tura mahajuban ya ta'athar lahu bi ilmihi Allah kawai masaninsa wa qala sadiq sadiq lillahi fi kulli kitab sirru wa sirruhu yace wani malami ya ce yake cewa kowane littafi ina da sirri sirrin qur'ani shine wadannan surorin alif lamin da wannan wa an ali li kulli kitab safwa kowane littafi na da abin da ake banta shi wa to hadal kitab shine huruf alf lam mim duk zuwa har karshe na fatan gane ina nan amma Allah alam bi muradihi ko a kawo yanda manyan malamai suka faɗa cewa shi alf lam mim harfi ne wanda Allah ya gina Qur'ani kai duk wanda yake musu ce Qur'ani ba na Allah ba ne shi mai zai gina sa komai goninta komai fasahanka komai sa. Iji shi mai kawo aya daya ai wannan Qur'ani ya gama da kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bararabi shekara dubu da shekara dari hudu da wani abu an ce laraba su kawo ko surati na fena ne ba wanda ya kawo shike na ya isa mutum kowane irin mutum ne turanci nawa sai aka yi duk abin da ka san shi an rubuta an cin canja shi da komai qur'ani na nan daram ka samu duk yan misra masu arabiyan da yan siriya da duk yan wakoki na su kawo masu sura guda ba wanda ya isa to oyukalu to amana sa gaya maka cewa wai sun ce hamim na sunaye ne wai suna su fadar hamim sun ce sunaye ne ba harfi ba ne domin ba inda ba harfi ba harfi ba na sabce shi amma hamim har yanzu sunan da an bashi oh me muka ce tawon ne tawon ne yarinyar da ka ta ta ma taxi ne an tashi ka ba ta jawabi me muka ce majazu me ma'ana majazu me ake nufi majazu majazu ha majazu a wa'ir sura wannan majazu ne shi ne sarere da kamar su kalma majazu me ake nufi majazu daidai ne da kamar ma da ba area ka ba daidai ke ba me yake nufi kace ah, majaz hanyoyi ne kamar hanyoyi su me yake nufi hanyoyi haka eh? yake nufi wannan hanyo bayan sa a ciki ne a ah, kai me yake nufi eh, da dama da hankali muke tafiya ga wani dan wani dan taba wani abu nan ne kai bayan sa eh amma me yake nufi hanyoyin eh me hankali zai dauka nan matubo hmm, kullu cikin damuwa kai ban san da yi ba me wai ba kwaje a waje ne ba a ci a waje ba to ban san dalili ba a speaker su? to bari an gansu sai mu gama daga baya shi a gyara ka zuwa nan da mana majaza me yake nufi majaza eh anan abin da yake nufi mm. ma'ana yanda wasu suke cewa hami ko alif lam Allahu alam to ita ma wannan haka zaka ko kuma ka ce a ali ha ha'un da mim Allah ta'ala yana so ya nuna cewa harufa ne fa na laraba kuma laraba in kun ma'ana hanyar su ɗaya ne dai hamim ya to kun gane wannan abu mm. rayuwar ku ku sa rayuwar zama mai albarka kaga lissafi na wuri na kwance yanzu wallahi ya kashi zai samu shayin sha ba musamman irin masu shekara goma sha takwai shirin bakin cika ya shi iyayensa fakire ne an kori shi jami'a kudin bashi ina nan ya gan yaran mata cici shi baya tare da su suna hau kanana motoci masu idon fara gidansu basu da keke to dan irin wadannan kaga lokacin damuwa ne duk yaro ya wuce shekara sha takwas zuwa ishirin da biyar she kalli cici gan abokaninsa suna shigan motoci masu idon fara yara kanana sun sa makekin tabaro suna cin su suna zazzare da suna cin cingom gidan ku haya kuke ce ku fara shan kwaya me yasa Allah ya maka haka me yasa gidan ku Allah ya maka haka ko ina aure kai ka je ko budura mai kafa irin kanin ma baka samu ba an gudu an kyale ka ba abin dariya ba ne to ba abin da zai mai da kai mutum shi karatun ba inda za ka yi ka zama mutum duk wanda kake jin sa na gidan nan in dai zance buwaya ne na ajini ko wani matsayi daga almajirci alkalai ne sarakuna ne duk iyayensu almajirai ne suka zama mutane duk soja kake gan sarakuna iyayensu addini suka makale suka zama mutane to mutum kuma duniya ke na ka ci zurzur ka yi eh, eh, os os nan ba abin da ya kawo shi ka yi turancin ka san yadda duniya yake yanzu ma da yaran mata suke yi wanda suka isa yanzu ba ta aure mutum da ba san shi ba shi da boko ba shi wani abu kana da kuɗi a hade da boko to amma mutum yanzu wani na kwanci fa billahi don kasala magin da zai kufa bakin sa shi shi na kwance shi tashi je shanye kokokan nesa sai rigima da mamansa ya fito kuma ya ce shi mutum ne me amfanin wani me rayuwa wannan shi ne dabba me bambanci su karatu shi yi shi saboda haka ku zo ku yi ku fahimci waɗannan abubuwan kanan shi sa ya goge ma bakin ciki ma bakin ciki shi ya goge ma bakin ciki mai ka tashi bakin ciki ya sheka jiya taron wajen taron kowa ya tashi jikinsa ya mutu da ake kawo ran nabuwan da ake yi a ce wai arna a jos su doki mutane musulmi da fulani su canja su zane su mai da su bayi kuma je a ce ga ku kawo dubu arba'in a fansa da su kuma duk an gani yan sanda security ta duk wai gani ba za mu gushe su a kwashe yaran ba amma yan boko haram sai aka dauko mutum asibiti yana tafiya sanda aka harbe shi a nan a harbe shi mutum ba lafiya ba ka daina da wani ba za ku dauko malamai a masu wazi ba ka san kasan za yi wani abu a nan gaba akwai gaizi da ake yi da zai yake cewa hamim fa suna ne ya dalili kuwa akwai wani mutum yakin da sinna ali ya yi da suka yi da jama'a suna na aisha suka zo farko da aka nada shi ali aka ji aka gaya suna na aisha makka cewa shi ali na da annu aka kashe shi usman don haka a je a yaki na nasha ta kwashi na ta yaman za zo daidai a can kasan iraq to a hade da jama'a shi na ka ga shi na shi na rike su je hadda su yi masu bayani don karas ba da gini lokacin hawari jawa kuma su suka kashe shin usman eh waɗannan fitinannun matasan suka kashe shin usman suka ma shi na ali mubaya kuma ba dama shi yana yake su lokacin ba tare da shi to anan fitina ya riga ya taso to shi akwai wani mutum ana kiran shi shi muhammad ana kiran shi ana kiransa sunansa muhammad sajjada shi muhammad sajjada babansa shi ya tirsa shi a zo a yaki shenali yana da shi zaka baban baya cikin wannan akida da za a tafi shi baya cikin waɗannan masu akidan zuwa ya yi an masa masa ne shi ya zo to da aka zo sheshe na ya ce Allah wanda ya gan shi Muhammad Sajjada kare harbe shi kare kashe shi kare kashe shi shi Muhammad Sajjada kuma yana cikin yakin nan duk mutum da ya haɗu da shi ya daga masa takobi shi karanta masa hami mana tabbatar cewa ga alaman da aka bashi don karka kashe shi kuna gane kisan kuwa don ku gane abin da ake ba ba za ku gane me ake cewa ba to shi wani daga cikin jama'a sayyidina ana kira shurai ibn abi aufa abasi shi da shi muhammad sajjada ya ce hami shekashi shi na fata kuna gane karatu shi kuma mawaki ne shi shurai ibn abi aufi na daga cikin mawaka shi na ali bayan yawan da yace yuzakkiruni hamim wa ruhi shajirun fa halla tala hamim qabla taqaddum bayan kawo abu ya fi biyar she kawo wannan kuma karshe yace yuzakkiruni muhammad sajjad shi aufi ki fara wannan shura'i ibn aufi yuzakkiruni yuzakkiruni fa'il ya koma muhammad sajjada wanda ya sa rawani bakin rawani shi nali kuma ya ce kara kashe shi ba da manufansa ne fito ba ba yardansa ne fito ba babansa ne ya tilasta shi ifita aka kara kashe shi kuma shi wannan muhammad sajjada mutum shi nali ne amma rundunar shi nali suka kashe shi kuma kuma yana da wani alama an haɗu wajen yakin ya ci hamim ya faɗi harfin kafi a gane shi a kyale shi to amana cikin shi mai wakan sai shurahi ibn abi aufi abasi ko labar bai zo gunsa ba shine da aka ce ya ce lokacin da aka hadu shi muhammad sajjada ya ce hamim shine shi kuma yake ce zakiruni fil mudari'i ne nono wikaya yau maf'ul bihi hami ko yau mutakallim ne zakiruni muhammad ya ce muhammad yake ce da ni hamim wa rumhi shajirin. lokacin da yake fada lokaci yana sake kibiya shagirin ina sabani na abokin adawa yana kawowa mu kuma shagir ma nan wannan kibiya suna saba juna ana cikin fagen yaki ana ta gabzawa wa rumhi shajirin da rumhi ma'ana eh, me yake kira rumhi ne sunan da Hausa mashi suke saba juna ma'ana ana cikin fagen gabzawa fa halla tala hamima me yasa shi Muhammad da aka ce karin kashe shi me yasa bai karanta mana hamim kafin kabla takaddumi kafin a fara yakin ba don mu gane me yasa me yasa da bai fada kafin mu gane shi ba shi bayan muna fage yaki mun san me yake nufi hamim bayo ba sa gane me nake ce ah an ce kun gane shi na yi gyara ba kudi ma zan bayar a rainin za fassara me yake nufi da horon cutar a shi muhammad sujjada ɗin kamar da malaka zai cewa shi ba da shi kuma yana cikin masu goyon bayan sunna amma mahaifin shi ne tursa sai shi fito gane sai sai na ne fito duk lokacin da aka haɗu da shi kada aka shi shi yana goyon bayan shi to shi wannan shurai shi ɗin ibn shi ne yake wannan wata yake cewa hmm. yana gaya mun hali dai lokacin da mashina suke sabani a suke ne ya ce me yasa bai faɗa hali kafin a fara yake ba hmm. saboda mu gane shi mu zo shi kan eh kun gane zancen shine ke cewa izakiruni hamim yace Muhammad Sajjada ina tunatar da ni lokacin da zan kashe shi ina ci hamim to a sha idanan ya ce hamim suna ne don ba suna ba ba za a maji shi maf'ul ba tun da ya ce hamima ya ce inda suna ba harfi ba ne da harfi ne ba za a nasarce shi ba tun da ya ce hamima yuzakkiruni ni wa fa'il hamima maf'ul bi ne kawai abin da yake zai kawo maku kai na ji liman bai sha koko ba kallon na yake kamar jinjirin wata bai san ko muke ba sai amma kai ai kana kuka da yawa muna sa hukunta ka me ake ciki ne an gano kai nam nam dai na wucewa an gane karatun to ina kawo sabanin malamai ne shi ce alf lamim wani sun ce hurufu ne harfi ne hmm. ka sai cikin lokacin arabiya harfi kuma bai kai kalma ba da za a yi mai a nasarce shi ko a madi shi kasra ko a madi shi nasaba kamar yanzu kana suka ra'aitu muhammadan kage muhammad sunan shi sakanin ka nasarce shi amma duk abin da yake kira harfi harfi ai bai zama jumla ba baranta mai zama wani mai amfani shine ke cewa nan kalmat hamima suna ne saboda harfin da ake alif lamim ba harfi bane dukkan su sunaye ne na Allah shine mahal shahid alif wani suna ne na Allah lam wani suna ne na Allah mim wani suna ne na Allah wanda ya kibanta shi ba sani ba shi kafa hujja ce wanda ba wannan baitin zakiruni hamima ina fata kun gane na jin to karatu ne in ba ku da sharha sai ku kai wata ban gane ko me yake nufi ba kafin ga gane shi ka tattara ta fara ga me yake nufi su malamai larabawa ne ko kuma baka koshi ba haka gane abin da ake cewa <laughs> yaya yi hizba ana kira yan hufza <laughs> ya ce taulu kujin da ya ce shadidul ikab zai taulu ya ce tafaddula mana Allah shi ke da abin da yake da komai Allah shi ke da ni'ima yake da arziki yake da komai taur kenan da ikab zai taul bi tafdil ma'ana zufar fadl ya ce wajen da ya ce sayar huluna jahannama dakhirin khadi'ina suna cikin wulakantacce za su shiga wutan lakiyaye sagirina in siddi wa kara mujahid ila najatin ila iman wa ya qaumi mali ad'ukum ila najatin yaya nike kiran ku zuwa mutane na me yasa nike kira ku zuwa ku buta da najaha wa tad'unani ila nar ku kuna kira zuwa wuta yake cewa laisa lahu da'watu yani alwasan wajen da yake ce la jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watu fi dunya wala fil akhirah yace wanda kuke ce mu je mu bota masa shi ba shi da wani abin da zai iya kira mutane zuwa alheri ko shiyar ko ya cutar da mutane a nan shi gunki ne ce laisa lahu da'watu na duniya bashi da wani kira bashi da wani abun da zai yi gunki zai bashi da amfani nan duniya bashi da amfani lahira bashi da wani kira kuna gane kasin kuwa to yusjaruna ya mi tukadu bihim nar su ne ma za a kunna wuta da su shine wajen da cewa ya lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ha nasu wal hijara anan nan al'umma ne dan adam ne su ne za a made su ice na kunna wutan shi ne su jaruna dalili kuwa yake cewa zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighayr haqqi wa bima kuntum tamtarun to amma anan yake kawo ayan za a gani da yake cewa yake cewa iz aglalan fi anakin wa salasilan yushabuna fi fil hamim thumma fi nar yusjarun bana sun mafi na za a dukko su da an kwada komai a jefa su cikin ruwan zafin da ake kira hamim bayan kuma a sa su a cikin wutar su ne ku tittirin wutan kuma to Allah kiyaye kuna gane karatun kuwa ko ba ku gane wannan to tamrahuna ma taftaruna wanda suke girman kai da takawa dai muna cewa kaza mu din nan mu ne kaza mu din nan su ne tamtaruna a ringa fada a ringa jiji da kai shi na cewa zalikun bi bima kuntum tafrahuna fil ard bi gail haqq wa bima kuntum tamrahun wa kana ala ibn yazid yuzakkiru an-nar ala ina ina ina ma mutanen gargaji cewa malami ne ina fada irin an zaban ranar tashin kiyama da wuta fakala rajul shi wani mutum yace lima tuknatu lima taknutu nasa me yasa kuke kada mutane zancen wuta har su doki kaunansu na samun rahman Allah me yasa kake wahal da mutane kullun kana ambace wuta kana fada ma mutane wuta wuta wuta har wani dauki ma kaunansa da shiga aljanna qala shi Allah ya ce wa ana aqdiru an aqunita nasa shi na da ikon da za harin samun da ni su doki abin nan wannan su doki kauna ni ba da iko wallahi azza wa amma Allah yake cewa ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim amma Allah yake cewa ku na wanda suka cutar da kawunan suka wuce gona da iri suka saba ma Allah la taqnatu min rahmatillah kar ku doke kauna rahama Allah ku doke kauna ce ba za ku samu ba wa yaqul wa anna musrifina Allah kuma yake cewa wanda suka saba masa wanda suka wuce gona da iri, wanda suka saba ma Allah kuma suka yi aiki na ijrami hum ashabun nar sune mazuwa wuta walakin nakum amma ku da nake maku wazi kana ga mu wannan tuhibuna an tubashiru kuna so kullum a ga muku aya a janna a baku bishara a janna da huru'in bijanna ala masawi'i amalikum duk da tare da muna aikin ku amma kuna so da a ce ku shiga aljanna ba wannan lokacin ba yake cewa ku ba ku sa ce da ku a wuta yace ga muna aikin da kuke yi amma a ringa ce da ku ga ku ku ɗan aljanna ne kamar yadda muna nan mutum da ya bi ya sai mai ne an ce Allah ba shi aljanna ya shi mai kauna manzo Allah ne shafe kuma ba sai manzo Allah ba fa ba abin da ya hada shi da manzo Allah hanyar sa ban hanyar girgi da hanyar mota ban amma wai shi wai mai kauna manzo Allah kuma bai san manzo Allah ba yana ta saba masa ba abin da ya hada shi da manzo Allah la kauna zahiri wala batini to shine Allah yake cewa ku kullun ba wai dauke muku kauna muke ba amma kullun kuna suna ce da ku aljanna akwai kaza akwai kaza akwai kaza ka maku gargakin wuta Yake kuma mun aikin kuma dole a gaya muku shine abin da yake gaya musu ya ce kaga yake cewa walakin na kunkuru tuhibuna an tubasharu kullum kuna sa a gaya maku a janna kwanta maku hankali Allah masawi amalikum diddi aiki mummuna aikin ku kuke ta yi wa inna ma ba'sa Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace abin da za ku gane Allah ya tura manzo Allah mubashiran bi janna ya tura shi ba da bishara na akan janna amma ba nan da ya sa ba ya saya ba liman ata'u wanda ya bi shi wa munziran bin nar kuma zai gargaji man asa wanda sawa masa amma kullum ku kuna so na alfarma alfarma da ajannan kawai ba ku so ku ji mutum aiki ma na fara kun gane to Allah kiyaye wannan tabiya mu kenan kullum mutum sai ji alheri ne shiga cikin rahama amma shi baya sai ake rahama mm. na fata an gane iki ce hadasana ali bin abdullah hadasana walid ibn muslim hadasana auza'i قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثني عروة بن زبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن عاص اخبرني باشد ما صنع مشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم كجام لابار ابن دي كي كاتبا جي شي عبد الله بن عمرو بن عاص ابن da ka ga bagai mushirkai sun ma manzala wanda kai kanka ka gani kala bai na ma rasul sallallahu alaihi wasallam sai an gaya maka yusalli bi fina'i kaaba mutum manzala na salla innuwa na kaaba idza akbala ukbatu bin abi mu'zi wannan kafirin shi yazo fa akhadha bi mankibi shi ya zauna ka fada manzala manzala na cikin sujada ya zauna kan walawa taubahu fi unki she kama ligan da manzala ke zauna kai shi ya kama shi kaga lokacin ba wai liga gusa ba zanin da yake dorawa zanin da suke dorawa shi ya kama zani da yake a nan wanda ya dore ya dore ya shake fuskansa shi ya mai shi ba shi ya shaka shi kuma yana bayansa wala wa sauba fi unki fa hanakahu hanakan shadidan shi ya kyara shi har numfashi kusa daukewa fa akbar abubakar shi shi na bakar ya ya gan shi yana nisa yana ganyen da ake yi fa khaza bi mankibihi menene wa rafa'ahu shi shi na bakar ya doki wannan mu'ti ya kyadda shi wa kala taqtuluna rajulan za a kashe mutum an ya kula rabbi Allah dan ya ce Allah shine ubangiji wa kad ja'akum bil bayinati min rabbikum wannan shine masan shi na bakar don me za ka yi shi'a kana zagi shi na bakar yanzu da kai da iyayenka da iran baki daya sun taba yin wannan su suka shi ya fa Dira nan ma abin moti zai ya kashe jinnan Allah wannan ma kake cewa dan wuta ne to wani aiki da kai da iyayenka suka yi kake sa rai za ku shiga aljanna shi shi na baka ba zai shiga aljanna ba shi mutum mai hankali tun ana maka kina fa manzo Allah ke ke bashi da kowa wannan shi yi shi su shi na baka shi ka jina na Fatima ne ta zo ko shi na bakar ko Ali to wannan bayan Allah shi ka zo ka ce wai Allah da bai sani ba ƴan wuta ne yanzu Allah ya gano ƴan wuta ne shi ka kalla aikin da suka yi sun zama ƴan wuta to da kai da kake yi da kana ciki yi kuma wai ba ka yakini cewa kai ma zaka shiga aljanna wace dalili na ne tabewa da asaran da ake ciki duba dan Allah ka duba wannan hadisin ki wanda ke dan shi ya bashi da hadisi ga tasuniya shi na jinin sa hmm. yace idza akbar uqbat ibn abin mu'ti fa akhadha bi mankibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam walla thawbahu fi unki fa hanaka hanakan shadida ya shaki ki mutuna cikin sujada fa akbar abubakar fa akhadha bi mankibi wa dafa an rasul sallallahu alaihi wasallam shi ture shi shi yace wa kala rajulan shi ku mutum an ya kula rabbi Allah don ya Allah shine Allah shine da za ku masa wa kar ja'akum bil bayinat kuma ya kawo maku dalilai mai babayani mai rabbiku daga ubangiji don me za ku shi wannan shine masai na bakar da wani su suke wasa da shi na ga zan sai nan ko ba kwa zuwa da wuri kuma karatun na kuna da bukatu daban-daban musamman sabar lahadi ne karatun na shi an daina shine za ku ji cewa na fada akwai wurare ne na daina nan mai na daina ta to ko mu karasa mu sai nan ku a ah, sabon sura ne fa eh, eh ta ma da an samu rabe ki mu saya nan suna jin yunwa ba su sha shayi ba to insha Allah ini yadda da kun da hankali mun gama buharin nan don zan shiga babu hakan tun abin nan da ta da ba ku da shi ana yayi ana abin nan da su zan ringa daukowa su sahihi ibn hibban su musannaf abdurrazzaq ire-ire waɗannan shi a fito da su ana karanta kana amma ba da mutum daya wanda muka fara buhari da shi yanzu a cikin wanda muka fara da shi duk sun zama malami siya ya kansu kwaya Fato yi suke yi mai a ina da ku don na gaimu sai nan ko sallallahu ala nabi na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi na alhamdulillah